بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليم اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وأنفعنا بما علمنا رب العالمين السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته من أجل godiyar تبارك وتعالى da ya rana zuwa ga irin wannan rana yau muna da ne ko kuke ga wata ramadan hijira annabi sallallahu alaihi wa sallam daga makka zuwa madina shekara ta dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in don uwa kun ga yadda lokaci ke tafiya kamar yau ne muka fara azumin nan yau ga shi muna ku. ba su cire daga yau ba duk wata ranar za ta zo kuma bayan sallah ne Allah ya taimake mu Allah ya taimake mu Allah ya tsayyaka mu da za mu ci gaba da gaba da darasi kamar da muka saba kullum a yau ina tunanin za mu tashi farkon suratul nisa'i haka ne domin jiya mun kai karshen tsura ta gaba wato suratul ali imran yau za mu tashi farkon sura ta hudu a cikin tsarin surorin alqur'ani wato suratul nisa'i ita wannan sura suratul nisa'i sura ce madaniya ta sauka a madina bayan jira annabi sallallahu alaihi wa alihi wa sallam daga makka zuwa madina kuma tana da yawan ayoyi dari da saba'in da biyar ko dari da saba'in da shidda wata kira'a kuma dari da saba'in da bakwai mafi yawan abin da sun suke karantar da mu shi ne al'ahakamu tafiya hukunce hukunce ko in suka shafi mutum tsakanin shi mutum da mutum wa kawai su bayyana bar da basar da dangantakar da ke danganta tsakanin mutane dangantaka ta auratayya dangantaka ta uwantaka dangantaka ta gado ire-iren waɗannan dangantaka yadda dangantakar nan musulunci ya kula da ita yadda yake a yi ta da hukunce-hukuncin da ke rataye da wannan fi ma bayanan tsakanin mutum da mutum wa fi ma nan wa bayanan fari'in da kuma dangantakar da ke tsakanin mutane da mahalicinsu Allah tabaraka wa ta'ala wannan shine kusan abin da suka ce karantar da mu tana karantar da mu ne hanyoyin da musulunci ya tsara ya kinkida na yadda za a kare haƙƙin marasa rauni waɗanda suke masu rauni marasa ƙarfi to suna da haƙƙoƙa waɗanda musulunci ya kare mu misalin marayu misalin mata misalin irin waɗannan masu rauni to musulunci ya yi ƙoƙari ya canje musu haƙƙoƙansu ya kanke musu haƙoƙansu a cikin hukatai da kullum da za mu ji waɗannan abubuwa a cikin wannan sura in Allah ya so malam bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم نفس واحدة وخلق منها زوجها وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام الله كان عليكم رقيبا نعم بسم الله الرحمن الرحيم الله تبارك وتعالى يا أيها الناس يا قوم تاني wannan kira ne wanda ya haɗa kowa da kowa wanda yake ba da shi ne hankali lokacin saukar wannan aya da kuma bayan saukar wannan aya har zuwa yau nan kuma har zuwa gobe kiyama an wannan kira matukar dai ne Allah da ya kira mutanen duniya gaba ɗaya sai ya ce ita ba ku ji tsoron zaɓa ma ubangijin ku na ya za ku ji tsoro ku yi mashi ɗa'a ku rinjaye son zukatan ku yi ma Allah ta ta wata ala ɗa'a a kan duk abin da ya umarce ku ku aikata gwargwadon ku. abin da ya hane ku kuma ku hannu Allah zai kalaka ku shi ne wanda ya halitta ku ba min nafsin wahida daga rai ɗaya asalin ku duk daga annabi Adam ne dukkan ku zuri'ar annabi adamu duk inda ka ga mutum a duniya ɗan uwan juna ne in aka bi kada kada daga wani ɗan wani wani ɗan wani sai ka samu inda duk muka haɗe muka zamo dangi muka zamo ƴan uwan juna domin asalin mu ne daga mutum ɗaya ne annabi adam aka fara halittawa sannan wakalaka min ha zaujaha aka halitta ma wannan ra matai daga jikin aka ɗauka sun haƙarƙari ɗaya na annabi adam da shi aka halittar maki matar su ita ce hawa to su biyu din da su ne farkon waɗanda suka tsoma kafarsu a bayan kasa a cikin duniya daga cikin jinsin mutane wa batsalin umar rijalan kafira wani sa'a daga gare su ne aka yaɗa aka samar da mutane maza da yawa mata da yawa duk da gare su muka fito daga gare su aka kyankyaso mu to mu ji tsoron Allah tabaraka wa ala kada mu saba dokokin shi wanda ya samar da mu daga rai daidaita wanda ya samar da mu daga waɗancan mutane bayan Allah da farko annabi Adam da Hawwa wa taqullah ku ji tsoron Allah Allah zai da shi wanda kuke roƙe kimiya da sunan tsakanin dan Allah ka bani kaza dan Allah kai mani kaza dan Allah kada ai mun kaza kuna haɗa junan ku da sunan Allah a wajen roƙe kimiya tsakanin wannan Allah wanda kuke roƙeƙeniya da sunan tsakanin ku to ku ji tsoron saba mai wal arhama kuma ku ji tsoron yanke zumunta kun ga zumunta to tana da haɗari wajen yanke da ku ji tsoron duk abin da zai yanke zumunta wannan kenan wani hadisi manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa ita zumunta an tsago maka sunan ne daga sunan Allah sunan Allah ar-Rahman daga ciki aka dago arrahimu arrahimu tana daga ciki arrahama Allah tabaraka wa ta'ala ya ce duk wanda ya sadar da ke ni kuma zan sadar da ke sadar da ke da rahama ta wanda ku ya yanke ki ni kuma zan yanke ki daga rahama ta dan kenan da haka kenan kun ga ana mar arzama zamanta da sunan Allah ku ji tsoron Allah ku ji tsoron saba ku ji tsoron yanke zamanta zamanta ku ana yin da ɗan uwa ko to duk duniya in ka ga mutum dan uwanka ne haka kenan duk inda ka ga wani mutum ko ma wani ne ne to yana da wani irin haƙƙi a ka wanda yake da shi yi ƙoƙari ka karya mai wannan haƙƙi ka san shi ko ba ka san shi ba garin kuɗe ko ba garin kuɗe ba yaran kuɗe ko ba yaran kuɗe ba matuƙar mutum da mutum ne to akwai wata dangantakar ta haɗa ko ɗan uwanka ne asala saboda haka za ka ga akwai wani kirkirin haƙƙi a kanka to kai kokari ka tsare miki wannan haƙƙi inna allaha kana alaikum raqiba kuma ku sani Allah mai sa ido ne akan farkibi ne ma'ana yana sa ido akan yana ganin duk abin da kuke aikatawa sannan kuma za ku koma gare sai muku sakamako Allahu akbar malam yake wa hadhihi al-aya muqaddima ita wannan aya wata ta gabata ta gabata ne da ahkamin da ke rabata bainal lahi wal nasi da hukunce-hukunce waɗanda suka haɗa dangantaka tsakanin Allah da mutane hukunce hukunce ku yi ne duk inda kake ji tsoron Allah kada ka saba ma Allah sai in ya zama da darura ko da ta'adilin tilkan adam wallafi qarabatu an nas ba'dhum li ba'd kuma ta karanta da mu dangantaka tsakanin mutum da mutum yanda ka sani dukkanin mutum ɗan uwanka ne akwai ɗan uwanka wanda yake da girman haƙƙi a kanka kai akwai ɗan uwanka ta jini ta kusa akwai yan wasaka na musulunci akwai yan wasaka ta yare ko kabila ka ga wani yan wasaka tana da karfi akwai amma da duk inda ka ga wani mutum yana da wata alaka da kai yana da wani haƙƙi akan karfin wasaka wannan kenan aya ta gaba sai Allah ya ce ne وآتوا اليتامى أموالهم ولا تتبدلوا الخبيث بالطيب ولا تأكلوا أموالهم إلى ذلكم إنه كان حوبا كبيرا نعم kamar yadda muka ce tsura suna karantar da mu ne yadda musulunci ya kare haƙƙin masu rauni waɗanda ba sa iya kare haƙoƙansu maimakon a fice ruwa musulunci sai ya daga cikin masu rauni akwai marayu Allah ya ce wa ya sama ku ba marayu amwaran dukiyoyinsu waɗanda hannun hannunku shin dukiyar maraya tana hannunka ko dukiyar marayu tana hannunka a lokacin da Allah ya sa suka balaga suka yi hankali su ka ba su dukiyarsu ka ba su dukiyarta wala ta tabbatar da kaje ta yiri kada ka ya mummuna da kyakkyawa a ba ka nasu mai kyau lokacin ba su sai ka ba su wani wanda bai kai darajar nasu ba ya kada kai wannan wala ta akulu amwala kada ku cinye dukiyoyin marayu ku haɗe ila amwala ku cikin dukiyoyin ku inna domin yin haka kana tauban kabira ya zamo zunubi ne zunubin ko mai girma ai zamban azima zunubi ne zunubin mai girma wannan kenan wane ne maraya ne wace ce marayya musulunci ya bayyana mana ne ake cewa malaya. abinda ake cewa malaya. yaro ko yarinya wanda baban ma'ana mahaifin ya rasu suna kanana ba su balaga ba waɗanda suka cika waɗannan sharafar ake kira maraya yaron da baban su ya rasu kafin ya balaga shi ake cewa maraya yarinyar da babanta ya rasu mahaifinta ya rasu kafin ta balaga ita ake cewa marayya an gane amma wanda mahaifiya ce tara mahaifin yana nan to a ka'ida ba a ce miki maraya wacce mahaifiyarta ta rasu amma mahaifinta yana nan rayu. ko ba hannunta take ba a ka'ida ba za a kira ta da suna maraimiya ba ma'anan maraiki rasu mai ɗaukar nauyi to in mahaifi na nan kuwa to da mahaifiyar da ɗan duk kuma yake ɗaukar nauyin da an rasa ki da an rasa mai ɗaukar nauyi an rasa mai ɗaukar ɗawainiya ina fata an gani amma aka rasa uwa sai mai ɗaukar nauyin dai yana ne har ya fi wuyan yana da wannan kenan in kuma mutum ya riga ya balaga to wannan ko ba sunan ki maraya ba in ya riga ya balaga sannan ya rasa mahaifi ba yaro karami ba an balaga sannan mutum ya rasa mahaifi to a nan ba sunan ki maraya ba sai dai ta ba hauki da yake in ka ta maraya rago to waɗannan ƙananan yara waɗanda mahaifinsu ya rasu ya basu kan abin da aka kasa da dukiyar su za a ajiye a hannun wani mai hankali cikin jama'a shi wannan mai hankali cikin jama'a zai riri ta wannan dukiya kada ya bari ta lukuce ya san yadda za a yi ɗan ci gaba in ya iya kasuwa an yarda a sa cikin kasuwanci ana samun riba tana karuwa in ya iya kasuwa in aka samu ribar nan in son samu ne kada ya taɓa musu ko kwabo a ciki da ribar da uwar kuɗi ta haɗa musu in yana da nashi wanda zai dogara ba sai ya taɓa nasu ba to abin da aka so ya yi kenan wanda suka balaga sai ya tattara da uwar kuɗi da riba duk sai ya danka musu abin ga kayan ko ga kayan kamara ko ga kayan kimaraniya shin kuwa ya kasance sai da naki sai da naki ba zai iya dogara a kan nakin ba da shi kenan ya halatta ya iya ɗan ci daga ciki da yi ka'ida in aka samu kaza na riba a ƙasa kaza in aka samu riba a ƙasa kaza shi mai aiki yana da kaza mai juyawa kenan su kuma uwar kuɗi tana da kaza ina fata an gane ana iya yin wannan in ko duk wannan ma akwai haɗari wajen juya kan ana tsammanin kai su ilimi da su a samu wani abu a tsaya wanda ake tunanin ba zai je karye ba ko ba zai gudu ba kamar a ɗan sai musu teguna a ɗan sai musu gonaki a ɗan sai musu gidaje in kuɗin sun kai haka da ake wa'annan abubuwa in aka tsaya ko gida ne ko gona abin da ake samu na hayar gonan nan ko abin da ake tsarawa na hayar gidan nan a ci gaba da kula da gidan ana aje musu sanda suka balaga sai a zo a tattara wa'annan abubuwa da wa'annan kadara da kuɗin da aka samu a cikin kuɗa musu abinsu Allah ya taimake mu Allah ya taimake وإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم ذلك أدنى ألا تعونوا نعم. wannan kenan kamar yadda muka ce sura tana karantar da mu yadda ake kange haƙƙin masu rauni daga cikin masu raunin na akwai marayu kamar yadda muka fara magana akan haƙƙin su ga yadda musulunci fi a kula da dukiyar su akwai mata mata ma masu rauni ne ko da ba mareniya ba ce ba baban nan. ko da ko ta yi aure wani lokaci ta rasa uba ta rasa miji a lokacin da aka ce mace ta rasa miji to yanzu marayya ce domin ko babanta yana raye ba hakkin babanta bane ba bayan zai ci gaba da ta abinci in ya ba ta taimako ya ta shiga cikin layin marayu akwai waɗanda suke da ɗan taɗin wato ɗan sauƙin fahimta wato ɗan launin hankali kuma suna ɓangaren waɗanda ya kamata a kula da haƙoƙansu masu rauni sannan akwai abin da ya tafi tsofaffi waɗanda suka tsofaffi su ma masu rauni ne musulunci ya ce a kula da abin nan sannan akwai bangaren ki da biyayyu waɗanda suka rasa wata gaba ta jikin ko tare guragu da sauran ire-iren waɗannan su ma marayu ne sannan akwai waɗanda suke cikin wani yanayi sun shiga cikin halin tsakanin kayi su ma masu rauni ne duk musulunci ya kula da haƙoƙansu yana nan da a cikin wannan sura ɗaya bayan ɗaya in Allah ya ce. To sai Allah ta wa ta'ala ya ce wa in kiftin Allah ta asiku shirya dama idan kuna jin tsoron ba za ku iya yin adalci ba don gaji kira marayu to ku saurara hukunci hukunci suna nan tafi ayoyi za su biyo baya za su faɗi muku yadda za ku yi da dukiyar marayu domin kada ku ɗauka kanku cikin halaka na fata mun gani ta ɓangaren mata kuwa waɗanda suke marayu ne ko ba marayu dama mata marayu ne dole ne Masu sai ta samu wani gure su jingina kanta dole mace ta su tana jingina ne cikin mahaifinta da ta yi aure da a jingina ta cikin mijinta da haka wajen ɗaura aure ake cewa haƙƙin kaza da kaza ɗinta ya tashi daga kan wani ya koma kan wani sai dai dawowa kanta haƙƙinta dole yana rataye ne kan wani namiji an gane in tana da uba kafin ke aure haƙƙinta yana kan uba da ta yi aure hakkin sai ya tashi kan kuma sai ya koma kan miji da ta haifi ɗa in ɗan ya kai galibi ko da miji ya kai hakkin ya tashi kan miji sai ya dawo kanta ita dai ba ta iya ɗaukar kanta da kanta dole da ta samu wani guri da ke jingina ta idan suka samu mata irin wannan ko da dole ne a kula da su kuma kuna jin tsoron barin su ba za su iya tsaye da adalci dangane da su ba ban kiho ma tsaba na kullum da ku auri abin da ya muku daɗi na daga mata masana ko ku aure biyu wasu nasa ko ku aure uku uku wa ruba'a ko kuma ku aure uku shi ya halatta ka iya yin masu biyu ka iya yin masu uku ka iya yin masu uku duk musulunci ya halatta maka gwargwadon yadda za ka iya fa in kuntum Allah ta ajiye in kuna jin tsoron in kuka yi biyun nan ko uku ko hudun ba za su iya tsaye da adalci ba tsakanin fawahi da ke ku aure ɗaya ku tsaya nan gurin ku tsaya kan guda ɗaya kurin aula malakat aymanu ko kuma ku haɗa da abin da da muka san mallaka na bayi ku sai baiwa ku yi ta daga ita ku zama ku yarda wannan faɗe wannan zalik Allah tabaraka wa ta'ala yake wannan hukunci da ake yi haka adana shi ya ta kusantar da ku Allah ta ƙolo kada ku keta ka. kada ku wuce gona da iri ku tsaya akan wannan Allah ka taimake mu ya ta halatta mana kenan auren masu ɗaya ko biyu ko uku ko hudu kada mota ne wannan kenan ka samu kowace da kake da bukata tana da fara doguwa tana da fara da jera tana da baka doguwa tana da baka da jera wace ce babu a gidanka shi akwai duk wata ka gani a waje to kana da irin cikin gida ina fata mun gane wannan kenan kuma ta haka kyautata musu ma sai kasance an hana ta gararan ba inda an ce kowane namiji ɗaya ɗaya kan mutu ɗaya sauran matan ya za a yi da su ga su nan da na adadi ana bibiyin ma uku uku ma hurhu ɗin ma ya ƙari bari a ce kuma an ga ɗaya ɗaya kaga a ƙarfin ta su a kula da su a saka ya su a yi musu makoma Allah ta taimake mu wasu dan su ciji ya suka wuce gona da ɗaya suka fassara wannan ayar da cewa wai ban su goma ƙabalakun minan nisa'i ku auri abin da ya muku daɗi daga mata masana ku aure biyu wasu za ka kai uku waru ba a kai hudu ga biyu ga uku in ka haɗa nawa biyar biyar ke da ku to sai kuma ga uku in ka haɗa tara sai kuma ga ɗaya in ka haɗa goma ka ce goma za ka iya aure <laughs> an gane wannan ku to wannan sun yi kuskure ba haka magana take ba domin in hakan ne da ai ba a samu wanda da cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallam da ya wuce hudun ba manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam ya kowa sana alqur'ani sai shi aka daukar mawa shi fassara da aka ba ba a samu wani hadisin manzo Allah sallallahu alaihi wa sallam da ya zo da wannan tafsiri ba da ya zo da wannan fassara sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallam sun suka koyi alqur'ani daga bakin wanda aka saukar mawa manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ba a taɓa samun wani ya fassara wannan aya da aka ba shi kenan wani ɗan karan kaɗaniya daga baya ya zo ya ba su irin wannan fassara to ba daidai ba ne kuskure ne ya fata mun gane Allah ka taimake ni ko ba a ce islaini islaini ba ya tafiye masna an gane wannan shi ma manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam da aka ba shi dama ya wuce hudun nan sai da ya tabbata a hadisai da dama an tabbatar da kusurciya sai dama ce aka ba shi sisi kadai saboda wa'yansu manufofi ko kuma saboda wa'yansu bukatu ko yadda Allah ta baraka wata ana ya dora mai na shi malamin duniya ne daga cikin abin da yake karantarwa maza da mata da ƙabilu kala kala da haka aka ba shi damar ya auri mace fiye da ɗaya don gidan jami'a ne ina fata an gani Allah ka taimake mu in za ka iya ka auri uku in za ka iya ka auri uku in za ka iya ka auri hudu in ka ji tsoron in ka haɗa ba za ka yi adalci ba ko ya kan ɗaya me adalci a nan adalcin nan akwai shari'a ta cikin ba ita ma tara ba ta ce kaza ne adalci sai ka yi maka kaza ne ka yi maka adalci adalci ya tattara ne wajen abin nan ɗin abinci sutura gurin kwana kalan mutuncinta da kuma iya kwanciya da ita wannan shi ne adalci shi shari'a ta sa a gaba kana da abin da za ka iya ba su na abinci gwargwadon hali kana da abin da za ka iya su da gwargwadon hali kana da gurin da za ka ajiye su ka ko na haya ko na aro gwargwadon hali kana da lafiyar da za ka iya kwanciya da su ko ba kowane lokaci ba gwargwadon hali da za ka iya jan su bukatun su wannan in wannan ya tabbata to za ka iya adalci kenan kana iya karawa in ba ɗaya daga cikin waɗannan abubuwa su kada ka kara ina fata mun gani kuma wajen siyarwa da wajen sutura can ba ci ake abin da ka ba wacce ki za ka ba wacce misali wacce za ta iya cinye malamala biyu wacce ko ta ake ta ko kun fahimce ni sai mai cin malamala biyu sai a bata malamala ta guda biyu mai cin ce kuma ta tsaya kan ta ba ce a ba ta biyun ba a haƙƙin ta ne na fahimci wanda kokon kure ne wacce saboda girman jikinta sirmi ya ɗaya na asamfa mata kaɗan ya mutu da gani ita ko wannan jini ɗaya ike ta sai a ba wannan jini ɗaya wacce a ba jini ɗaya da gani shi ne ike ta wannan shi ne adalci ba ce za a kuma kowace da ake mota shi amma wancan ba a gwargwadon buƙatar kowace ina fata mun gane wajen abincin da abin da kake kada ka ce kuma ka ware wancan ka ce ne ka ba ta nama da doya da kai wancan kuma ka ba ta abin nan ka tura musu sauran tuwo haka ba duk da abinci ya zama iri ɗaya ne sai ɗaya ne amma wajen yawan ko kankanta ce kasance duk sai ɗaya ne ko gwargwadon buƙatar kowace ne ina fata mun gane Allah ka taimake mu ya ta gaba Allah ya ce وآتوا النساء صدقاتهن نحلة فإن تبن لكم عن شيء منه نفسا فكلوه Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wa atu nisa sadaqati inna lillah ku ba mata ta dace mutum da za a aure ta wacce za a aure budurwa ce ko bazawara to lalle a ba ta bukacinta kyauta ce daga Allah lihila kyauta Allah ne ya ce a ba ta kyauta ce ta Allah fa in ibla lakum an shay'in minhu minhu nafsa in sun ce muku wani abu daga ciki ta daɗin rai wa kuluhu to kwa iya cin wannan abin hani an mariya halak mai daɗi na ne lafiya ki lafiya baka lafiya cin sun ya taimako ya fiyar da daɗin rai wannan ke an ce a mata su daɗi kada ku cinye wani abu daga ciki da wa ake magana mazajin da za su yi aura lalle ne su biya masu sadakinta haka nan kuma su iyayenta kada a ba su sadakin ita kuma su cinye su ba lalle ne kuma su ba ta abinta kyauta ce daga Allah Allah ne ba su kai nan ina fata mana fahimta da wannan ne malamai suke ganin cewa wasu can abu da ake na farko duk da ana da wata madogara mai rauni a da can akan ba su sadaka ƴaƴa mata ko ana sadaka ƴaƴa mata mutum sai ya ciya wanka iya ciya ba wani da sadaka haka ne ko to wannan aka gano daga ba kuskure in suka yi wancan fatawa ko malaman da suka yi wancan fassara suna da tasu madogara a wancan lokaci su ko hadisin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam yake cewa idan ma bin adam in fa ajin amalihi illa min salati idan mutum ya rasu dukkanin ayyukan na lada duk wani aiki da zai samu lada ya dakata shi ta hanyoyi guda uku na farko sai ya ce ne sadaqatul jariya sadaqatul jariya sai daga cikin wa'annan hanyoyi sai ne jariya ɗin malamai suka fassara budurwa in ana ce budurwa jariya da an ce jariya ana nufin budurwa sunanta kenan suka ce sadakar budurwa haka suka fassara an ce mutu wannan ko haka suka fahimta ya suka halarta a yi ta ba da sadakar yan mata in ka sadakar budurwa babu shakka ko ka mutu lada zai dubuwan maka na fata kun fahimce su abin suka fahimta kenan in suka gano kenan saboda har aka yi ta ba da sadakar yan mata ku lura mana a lokacin ana ba da sadakar zawarawa ko lokacin ba a ba sadakar gawarawa. yan mata ake ba da domin jariya aka ce an fahimci wannan ko daga baya baya karatu sai ya zo ce jariya ba budurwa ta ake ce ma jariya ba akwai waɗansu abubuwa da yawa ana ce musu jariya su ba an gane wannan ko daga ciki akwai sadaka mai gudana kamar gina rijiya gina masallaci gina makaranta sauran ire-iren waɗannan abubuwa ana ce musu sadakatul jariya su ake nufi a wannan abin ba budurwa ba da ita ma budurwa ana ce mata jariya jirgin ruwa shi ma ana ce mai jariya dan Allah tabaraka wa ta'ala ya ce inna nan ma ma'u amalnakum fil jariya kan da ake ruwan tsufana ruwa ya cika duniya Allah ya ce hamalna kun fil jariya mun dauke ku a cikin jariya cikin jirgin ke da daga cikin jirgin ruwa korama rafi ana ce ne jariya Allah tabaraka wa ta'ala yake faɗi mana aljanna sai ce fi a aynun jariya cikin aljanna akwai wani idanun ruwa jariya kaga budurwa da cikin idanun ruwa mai gudana wata korama sai kaga ba budurwa kada ke ce ma jariya ba korama ana ce mata jariya gani cewa jirgi ana ce mai jariya a ce ma'anar jariya duk abu mai gudu abu mai saurin tafiya shi ne ake ce ma jariya Su wani abu mai saurin tafiya ita ma budurwa an ce mata jariya ne saboda saurin girmanta idan aka haifi hasana da usaini aka kar aka haifi su to sai hasana ta yi maza ta gudu har ta yi aure shi da har ta haihu kafin usaini ya aure za ta yi gudu ya bar usaini za ta ake ta jariya sai da wannan da aka daina ba da sadakar ƴan mata aka gane a ce ba budurwa ake nufi ba ina fata mun gane yawa ba a ba da sadakar mutum in kana nufin za ka ba da sadakar ƴarka to ba in za ka ba da sadaka ba yan nan baiwa ce ta Allah ba ko ka ɗaukan bawan wani ka bada aka kuri ka ganta da ƙafafuwan da kanta da ƙafa da hannuwa aka ce yanka ce a ce haka ba ta ka ba ce akwai ubangijinta ba za ka ɗauki kayan wani ba kai sadaka ne amma kuɗi naira to na ne to kana iya sadaka da daki wani iya eh? na baka ƴata wanki a bisa sadaki naira dubu dubu hamsin ga dubu hamsin na baka sadaka biyar da ta ta fata an gane wannan na ce wannan to malamai sun ce yayi na baka ƴata aure wanki na yanka maka sadaki dubu hamsin dubu hamsin ɗin nan za ka jasa sadaki ga dubu hamsin na baka sadaka daga dubu hamsin ka bashi sadaka ba ita ka bashi sadaka ba sai biya sadaki sai a ɗaura aure lami lafiya wannan malamai sun ce yayi Allah ya tsarki mu to aka bada wannan sadaki wannan ya bada ko ko kimidin ne ya bada ne ya matsayin shi wannan sadaki na waye nassin alqur'ani dai ya ce wa atu nisa sadaqatihin lil ila ku ba mata da da ke su kyauta ce ta Allah to ya halatta a kai mata gado da katifa da wayannan kuɗi malamai sun yi bayani an kai an kogo akalla ana akwai ra'ayoyin malamai a kashi uku wasu sun ce a'a wannan sadaki mallakar ta ne nata ne an gane wannan kukar a ba kowa da haka maganar gado da katifa wannan haƙƙin miji ne yadda zai yi mata lefe sutura kenan ko da haka da ke haƙƙi ne sai gado da tafifa ya tsaya ɗaki da tsintsiyen yara da cikin yi tuƙa mai tuba gwargwadon abin da yake da su in bai da su inda gauru ne tuƙa a kwano ta tuƙa mai tuba yake a kwano yadda bar musu yake kwano ya tafifa ce ya kai ɗakin da zai kwana shi ke da wannan haƙƙi ba ita ba ce kuma a ce kayanta a haka kuma a ce mata gado da tafifa mijin ya zo yana kwana kai <laughs> Allah wa an gane wannan ku kuma an ce wa asu ne sassu da hinna hinna lihila ko ba mata su da kinsu kyauta ce za su an gane wannan ku har ma aka ce kada ku fuko ni sai in su suka ce sun yafe mu wasu kuma suna ganin cewa akwai wannan yarjejeniya tun da wannan sauki ya zo cewa in sun yafe to ku titi ne mai daɗi da fi alallace ta to wancan ikin ga sadakin ki an kawo kaza ne to kin gani ya kamata in miki gado da katifa in taimaka miki to ban da kuɗi saboda haka ya ce min wa'annan kuɗin sadakin in cika da abin da ke hannuna a ce miki gado da katifa da sauran kayan ɗawainiya yanayi da kullum da shi ba komai ba ba shi nan sai a yi da wannan ko to a bari asali na tare yau asali na tare Allah ya taimake mu Allah ba mu dacewa asali dai su da na mace ita za a aura hakkin ta ne in ka ce za a aure wani abu da shi daga ciki to sai an da izinin ta sai an tuntuɓe ta kayan ta kayan da shi ke kina sai amfani da shi a wata fuska amma asali shi kayan ɗaki gado da katifa da wane fakatar ɗakin nan wanda ake da bukatuwa na yau da kullum na dole ba haƙƙi da akan ita matar ba ba haƙƙi da akan ubanta ba shi uban dan gudunmawa ne in ya taɓa ba da gudunmawa ce ga gudunmawa ta hakki yana kai shi ne ina fata mun gane kun ga da maza ake tura ba su yi gado da kafe kwanciya duk an huta masu da wannan ke leƙe da wannan ɗauki a tsaman wahala a yi wani zai fi dubu ɗari adadin dubu ɗari da wani abu ko ai ya wuce nan ba ko ma'aikata dai tsagaran magana a gani uba ya kai da kyar kowa ta kai da kyar shi ma an gode kyar a gama auren ana yaƙi to ba haka ba kowa ya kai ya kure dan jari an kunjile wani har ya sai da gonar gado karance da wane ne haka da ake aura shajaran madara sai ga da aka kuɗe mutum na abubuwa ya da shi nawa ne sadaki kaza ne a daura aure an daura aure to shi kenan duk abin da kake da shi idan aka fi ka tana nan to ke gyara ta kuma ne ka ta tare ba shi ke nan ba Allah ya taimake mu Allah ya bamu dacewa to nawa ne ta dace kamar yadda muka ji yana hawa yana sauka ko shi naira mu ta Najeriya ba kuɗi ba ce ba ma'ana dai musulunci abinda ake ce ma kuɗi shine zinariya da azurfa su ne kuɗi abin da ba su ba sai su ne kadara dala pound sterling dotma euro naira duk sunan su kadara ba kuɗi ba ne in aka zo siyasan kuɗi to ana auna su ne da kuɗi saboda haka abin da ka kayyade rubu dina shi ne sadaki kada za su iya kasa haka kuɗin dinare ɗaya to a kasa yake hudu kada sadaki ya kasa haka to duk shekara masana kuɗi su zauna daga dinare ɗaya a yanzu nawa za a iya saye shi da naira a yanzu zai iya kamawa naira dubu kaza to dubu kaza ta ne aka sace hudu ya kama a ki ake to sadaki kada ya kasa ba. na fata an gane inda sun samu nema duk bayan wata ɗaya ko wata biyu a yi wannan jami'i duk bayan ɗan lokaci kaɗan akan zama hawa da sauka to sun zauna a bana bisa kuke jin duk shekara ana samun canji ko sai a ji abin ya yi sama wata shekarar wata shekarar a ya yi ƙasa faɗuwa ta zo daidai da zama da zuka zama ko jiya jiya nan aka bani abin da ake rubutawa da misali bari ma an karanta a yi haƙuri abin da aka ce wato misali sadaki mafi ƙanƙanta sadaki shine naira dubu goma sha uku da ɗari biyu da talatin da biyu naira dubu goma sha uku da ɗari biyu da talatin da biyu na wannan shekara dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in zuwa dubu ɗaya da ɗari hudu da arba'in da ɗaya shekarar nasara kuma alif da dubu biyu da goma sha tara zuwa dubu biyu da ishirin shi ne a tafiyar da sadakin zai kama dubu goma sha uku da naira ɗari biyu da talatin da biyu wannan kenan zakka kuwa abin da za ka mallaka in yi shekara hannu da kana juya ka fidda zakka miliyan ɗaya da dubu hamsin da takwas da ɗari shida da arba'in miliyan ɗaya da dubu hamsin da takwas da ɗari shida da arba'in wannan shi ne in kana hannun kana da kadara ta kai wannan ta juyawa in ta ce kada za ka fi da zakka jiyar rai wani ya kashe wani da ta kuskure ba da gangan ba zai azumi na watanni biyu a jere banda wannan kuma ba zai biya naira miliyan hamsin da biyu da dubu ɗari tara da talatin da biyu naira na gugan naira miliyan miliyan miliyan sau miliyan hamsin da biyu da dubu ɗari tara da talatin da biyu suke biyar ne Allah ta taimake mu to Allah tabaraka wa wata ya ce wa asli sa'a sadaqatu inna lillahi wa ba ma ta zakin su kyau ta ce daga Allah fa in tibda lakum in sun yafe muku an sai in min wani abu daga kike shi nafsan bisa daɗin rai ba ki ci da ba فقلوب kulu سوى ku ci wannan على ni an على halatti mai آية جبا ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما وارزقوهم فيها وارزقوهم فيها واكسوهم وقولوا لهم قولا معروفا نعم Allah tabaraka wa ta'ala ya ce wa la tuqtu sufaha amwalakum lati ja'ala Allahu lakum qiyama kada ku ba waɗanda suke masu raunin hankali dukiyoyinku da suke hannunku wato wani ne an bar wata dukiya ta yi baban shi ya bar mai dukiya sai ga shi ya balaga amma yana da raunin hankali dan tare tare ne dan sama sama ne sai kuka ba shi dukiyar nan zai lalata ta to kada ku ɗauki dukiyar nan ku danka mai wasu Allah ya sa ku tsaya akan wannan dukiyar warzuquhum fiha ku ciyar da su daga cikin abin da ake samu na riba na dukiyar nan ya ku ciyar da su waqtuhum kuma ku yi musu sutura wa qulu lahum qawlan ma'rufa ku rika faɗi musu magana magana mai kwantar da hankali wani ka yi haƙuri zuciyarka tana nan wannan abin da aka yi maka cikin zuciyarka ne za mu ba abin abinka nan gaba yanzu da kake so a yi maka ana lallacin shi ana ba shi magana ana lallacin ta ana ba ta magana kun fahimci wannan malamai suke cewa to ba ma ɗan kare-kare ba in Allah ya sa mutum ya girma amma kuma almubazzari da an ba shi dukiyar nan da nan zai kone ta an gane wani kuma zai tara a yi bukata zai tara abokai a yi fati an gani zai dawo makaɗa da mawaƙa a zo a kaɗa mai a goga mai a ce shi ne ɗan jiwa shi ne gauran jiwa shi ne kusurkun ɓauna shi ne da muka ce sa ne ba ji ya babu musu ya ce wanda irin wannan ne to shi ma malamai sun ce a mai kai ga ma'ana a kasan ka doke ko da ko ba ta gado ba sai ko shi ya nemi abin ya nemi abin ya tara amma haka Allah ya yi almubazzari sai ya tattalawa to an halatta masu dangi yan uwan na jini su taru su kira ne masu kira ne unguwa a zo a tattauna da makwabta a ce kun da Allah ya wani in aka bar dukiyar nan hannu ta lalata ta zai da su sanya hannu hukuma ta sani dukiyar hannu har a duba wa ana yi abinci ana yi sutura daga cikin dukiyar amma duk ta fata kuma ya kasance ɗaya da wanda daga cikin akawun ɗin na banki a sharafi daga kotu kada ya je a matashi an gasa hannun wani ina fata an gane malamai sun ce ya halatta ainihin irin wannan da hankalin su fa sai da albazzare ne shi kuma kima ku amma wannan dan ka faɗi ne magana magana ta kwantar da hankali wani dukiyar nan ta abin da ya sa muke maka haka dabi'a kace haka an ban ma dukiyar lalata ta zata kuma in ka lalata ba nan za ka dawo kuma wajen mu ka zo ka zama mana kaya da haka muka rike ma ka zama mutumin ce ka gyara kai ga. da irin waɗannan abubuwa ana da hankali ya aka lura ya ya to da ya zama na ƙwarai to shi ke da tura ne dukiyar shi aka lura ko ya zama haka ba ka ƙara turawa gaba a yi cikin hankali ana yi mai nasiha ana jawo shi a jiki ba kuwa shi kuma za a yi tsaye ba ana wulaƙanta shi a yi ta jawo shi a jiki ana yi mai nasiha har ya gyara da haka ma aya ta gaba sai Allah ya ce وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم ولا تأكلوها إسرافا وجدارا أن يكبروا ومن كان غنيا فليستعفف ومن كان فقيرا فليأكل بالمعروف فإذا دفعتم إليهم أموالهم فأجيدوا عليهم وكفى بالله حسيبا نعم الله أكبر shi maraya wanda aka ba wani ajiyar dukiyar tana hannun wani to san da fa za a bada din nan da kai kaɗai za ka zo da kai da marayan ba ka ce to wani kawo kuɗin da na suna annuna. shi an sa ke kuma shi an rubuta a je a samu mai unguwa ko hakimi da dattawan unguwa da limamin unguwa a yi takarda a rubuce dukiyar wani kaza ne suna hannun wani kowa ya sa hannu dukiyar wanki kaza ne suna hannun wani kowa ya sa hannu kuma juya tun da ake ana samun riba duk tun da aka sa a sa wata ka'ida duk bayan wata shida ko wata uku a zo a yi lissafi an samu ƙarin kaza kaza ya karu an ci ribar kaza yanzu kaza ne an nuna an fahimci wannan ko Allah tabaraka wa ta'ala ya ce idan malaya ya kai lokacin ya balaga aka ga ya iya kasance fi da dukiyar a baki kuɗi ga yanda za a yi ko kuma wancan wanda yake almubazzari ko wawa waɗansu aka rike dukiyarsu su ma aka lura nasihar da ake musu yau da kullum na su je su sun yi hankali to ga yanda za a yi Allah ya ce wa sirri ya sama ku jarraba maraya hatta za balagun nika har in ya balaga ya kai munzulin aure daga lokacin da ya kai munzulin aure ko ta kai manzilin aure ana tunanin sun balaga to a lokacin sai a jarraba su fa in anastum lil murtida in kun sai da tsammani sai sun fake yayin kun ga sun yi hankali sun san zaƙin dukiya za su iya tattala dukiya fa da fa'o ilaihim amwalu a lokacin sai ka tuku ta musu dukiyar in ko an jarraba su aka ga da sauran aiki ɗanyu ne to ko sun balaga da a ba su dukiya kun gane wannan ko ko sun balaga kar a ba su amma in ka kai yi shirya za su iya tattara dukiya to yanzu fa dafa o ilayhim amwalan to kun kuɗa musu dukiya wala ta'kuluha israfa kada ku ci dukiyar maraya dan gaggawa wajen daren ayyaka bura da kuma saurin wai kafin ya girma kai kokari da gaskiya da tsira da labarci da kada ku yi wannan kada ku yi wannan wajen tasarrafi da dukiyar mara'in tana hannunka Allah ya ce wa man kana ganiya wanda ya zama mawadaci ne yana da na jarin ko yana da kake hanyar neman abinci? ba sai ya dami ya taɓa wani abu cikin dukiyar barayin nan ba wanda ya fita a gifto ya kame duk abin da aka samu na riba da uwar kuɗi ya ta cibiya ma wannan barayi cibiya ma wannan dukiya har yaro ya girma ko yarinya ta girma a baki abinci gaba ɗaya bilata wa man kana fasira wanda ko ya zama talaka ne shi ma zai amma kuma ga dukiyar na hannun yana kulawa da ita ya zai yi kuma wanda ya akulu bil ma'ruf to shi ya iya ci daga ciki amma ba bisa kyautatawa kada ya zaki kada da kullum yana cin tuwon masara eh, kafa ce ta ce ta a ganin dukiya ta faɗo kuma ya kama cin nama ya canza ce fare ya kama canji riguna kun gane wannan ku ko kar ai wannan sai a kullu bil ma'ruf a cikin kyautatawa cikin kyautatawa haka dai ma dai yi ka'ida duk abin aka samu na riba duk bayan wata shida ko bayan wata uku a zo a zauna a yi lissafi lau aka samu riba a kasa ta kaza shi ya samu kaza duke ta samu kaza a yi wannan wata za da fa'atun ilaihim amwaran idan kun tashi za ku ba su dukiyoyin nan nasu kun jaraba su kun ga cewa bai shakka sai kiriya za ku ba su dukiyoyin su to kada ku ba su dukiya daga tushe su salin ƙarin hudu a a kafa shaida kira mai unguwa a kira liman a kira ta unguwa waɗanda ake yi wata zama da su kuɗin suke nan raye a lokacin in wasu sun mutu kuma a samu wasu zo su shaida to kun ji kun ji yadda ake ga takardar rubutacciya to yanzu na jira bayanin nan zai ke shi dukiya na jira bayanin ne ba su iya shi dukiyarta to ga dukiyar ta zan ba ta ga dukiyar ta zan ba ta ku shaida a shaida a sauke wata takarda a rubuta wata kasar da ne وكفى بالله حسيبا الله كما يأتي له babban shaida Allah shi ne shaida na gaba daya kun ji yadda ake yi Allah ka taimake mu ya kuma kun ji ake cikin dukiyar mara dama kuma dama suna tana karantar da mu kare haƙƙin masu rauni duk abin da kace dukiya za ta shigo ciki sai an yi takatsantsan sai an yi da lura ana iya haɗa husuma wacce ba ta iya rabuwa ko da ku tsakanin ɗari ku ba ne barewan ku ba ko kanan ku ba magana dukiya tana da haɗari ina fata an gane sai an yi takaɓa da haka shari'a suke ta ƙoƙarin ta kange ta keɓe ta yanda dai za a yi takaɓa ɗin nan ta yanda zarge-zarge ba za su samu kafin shigowa ba ta yanda shi ɗan ba zai samu damar shigowa ya zama mana abubuwa ba ina da rufin yin wannan shi ke ja mana faɗawa cikin abubuwa da muke tsintar kanmu a ciki a yau ɗin nan da yawa sai ka ji cewa an bar wa mutum dukiya wani ya yi ba su ƙoƙarin ne ya tsara amma sai dan babu wata shaida rubutacciya ba a yi ni ba a tafi a ta zargin ta ya cinye dukiyar marayu ya yi kaza ya yi kaza ko ba haka ba ko kuma shi kanshi abin da rikice mashi na taɓa ko bai taɓa ba dan ya haɗa da naci nawa suka shigo cikin naki? nawa ne ba su shigo ba ba zai iya bambantawa ba rashin jibin wasu ka'ida an gani ko ai su kuma ya rasa yi malin ai baba wani ne ya cinye mana dukiyar mu a ta zargi rashin bin wata ka'ida ne amma in aka yi abin da ta shafa tsantsan Allah ta baraka wata al'ayatun ɗan adam kuma sun bi biya haka duk abin da ya shafi dukiya bai bari hannun mutane su yi ba sai jijiyin abin da kai kun ga maganar zakka Allah ne ya ci ga wa'in da za a ba kun ji maganar gado Allah ne ya faɗi ga wa'in da za a ba ga sunan mata haka maganar ganima Allah ne ya faɗi ga wa'in da za a ba ganima ina fata mun gani dan da ta san tana iya haɗa kowace irin musulma tsakanin da da uba ma tsakanin iya da uwa in dai kuɗi na jittawa to yanzu na sa dukan tsakanin amini da amini kudda ku wa da ba wa da ma yau ma yanzu na ka ji su ko saboda haka ba yanzu ka ji ana zargin juna yanzu ka in ma an yi sa'a kenan ka ana taɓa riga ana kai laushi kuɗi kenan <laughs> Allah ka taimake mu da shi Allah baraka wa ta'ala ya ci gaba da yi mana bayanin kuma al'amarin gado da idan mutum ya rasu ya bar ƴaƴa maza da mata kurin dukiyar ki ta gado sai a dunkule a ba maza a ce mutum ne za ta da kuɗi mace ne za ta da dukiya sai a dunkule a ba maza kurin ki shagalin kyala mata ko kuma cikin abin da za a raba na gada sai a ɗeba wa'yansu abubuwa a ce a yi ban da gona mutum ne za ta ci da gona ana yin wannan ko a raba maza gonaki kura an gani gida to mutum za su ma da gida ita tana gidan aurenta a ba wani gidan kura ita kuma samu sayan kuɗi a bata ko nawa ne ba da ka'ida ba da safi to Allah tabaraka wa ta'ala ce ba haka ake yi ba ga yanda ake yi ga ta ce. Allah ya ce rijali nasibun mimma taraka alwalidani wal aqrabuna wa lin nisa'i ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كتب نصيبا مفروضا الله يكفي للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون ماذا suna da kaso da lalle a cikin abin da iyayen suka mutu suka bari ko kuma ƴan uwansu da jini walin nisa'i nasibun to haka su ma mata suna da nasu kaso mimma tarakal walidani na abin da iyaye suka musu suka bari wal aqrabuna ko ɗan uwansu ne biyu mimma qalla min ko ni kaskantar abu aw kaso kuma ko ni yawa nasiban mafaruda wannan rabo ne na wajibi na dole kaso ne na farilla lallai ne a ba iya mace kasance da Allah ya ba ta a ba ɗa namiji kasance da Allah ya ba ta za a faɗi mana kasan da kowa zai samu nan gaba kaɗan in Allah ya Allah ya taimake mu aya ta gaba وإذا حضر الحكمة أولي القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا وإذا حضر الحكمة أولي القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا idan dangi aka zo wajen rabon gado gobe ne za a yi rabon gadon wani ko yau za a yi rabon gadon wani ko za a raba gadon wani an zo an taru wajen rabon gadon sauran yan uwa waɗanda ba su da gado suka halarci gurin rabon gadon don su sai da ya za a raba gadon wani ya tama da waɗansu marayu na wani gida wanda su baban su yarda da nasuwa an raba musu gadon su har sun lafiya kila ko yana ta ana biya musu su ma suka halarci wannan gure da bangada wani mataki da talakawa unguwa ko in za su yi sai da an raba dukiyar wani suka zo gurin wanda za a yi raban gada to Allah ya ce farzu ohun minhu a dan ciyar da su wani abu da suke kafin a raba sai a dan kefa wani abu wa'annan suka zo gurin sai a dan kutunci namu kai wani a yi kaza sai wani ya kaza sai ku a gane wannan ko wa'anda ba su da gari. wa qulu lahum qawlan ma'rufa ku faɗi musu magana magana mai sauki ku ce ku yi hakuri da wannan kun ga duk yana ta marayu ce har abin da muka ba ku ina ku yi hakuri kai dubu hamsin ce kai dubu goma kai a dubu biyar kai a dubu uku ku yi hakuri da wannan kun ga duk yana ba ta wace ta marayu ce ku faɗi musu wannan ina fata mun gane wannan nasi wannan aya akwai ra'ayoyin malamai da dama akai amma akwai manyan ra'ayi kamar guda uku waɗansu sun ce wannan wajibi ne sun ce ayan nan muhukama ce ma'ana tana aiki har gobe don haka wajibi ne in an zo wajen rabar gado kafin a raba gada ce keɓe wani abu cikin gada an gane wannan ko duk waɗanda suka halarci gurin dan sun san musu wani abu sun ce wannan wajibi ne wasu sun ce a'a ba wajibi ba ne an gane wannan ko sun mutum nan ya yi wata ce da wannan sai Allah ta irin wannan abokin ma mutum ne inda zai mutu ya yi wasu cikiya in an zo wajen rabon gado na a ɗan san ma waɗanda suka zo rabon gado nan wani abu su a zartar da wannan Shin kuwa bai irin wannan wasu ba to ba dole ba ne yana matsayin musu haji nazar ne ma'ana musu haji ne akan wannan ne ra'ayin malaman malikiya suka tafi malaman imam malaman mazhabar malikiya sun ce musu haji ne yin hakan ba dole ba ne an gane wannan ko afuwa su malamar shi sun ce an share hukuncin shine ra'ayin uku wasu malamar sun ce a nassin yana ana karantawa amma dai wannan hukunci babu an gane wannan ko yau aya da za a karanta ta sha ɗaya da ta sha biyu ta aya ta goma ta sha biyu sun soke wannan hukuncin domin an kasa gado an ce ga abin da za a ba kowa don haka maganar wannan aya ga tana ana karantawa amma hukunci da ita an cire duk wanda ya zo wajen rabon gadon wani bai kamata a ɗauki dukiyar marar a baki ba bai kamata a ɗauki dukiyar marar a baki ba wannan hukunci na ƙarshe na cewa hukuncin wannan aya ma'ana baya aiki amma nasu yana nan shi ne ra'ayin malaman malikiya a malikiya ba a wannan ina fata mun gane ko ko su ce ta zo rabon gado akwai abin da ke ce mu ko kuma abin da biya ne to ce aka yi sun dangi ko kuma sun raba ma gadon ta fitar daga aljihunsu ba cikin kuɗin gadon ba ta fitar da wannan abu wanda za a sallama masu aiki ko waɗanda suka zo dillalai masana ƙasa sun zo sun auna gida sun ce zai yi kaza sun mai kima sun auna gona sun ce za ta yi kaza sun masa kima to me za a ba su abin da aka yarjejeniya za a ba su haƙƙinsu ne a sallame su to a yi ganta ganta cikin ku magada daga aljihunanku ba cikin dukiyar gadon ba ta dukiyar gado wannan kasa ta za a ji ta fata an gane sai ku haɗa sai ku biya su da da aikin su sai a kasa muku wata dukiya wannan shi ne ra'ayin malaman malikiya ba ala wasu kuma sun ce dai ana fitar mu hajji ne wasu kuma sun ce jini ba Allah ya ce mu amma dai wajen dukiyar gado in an bar dukiyar gado an ninka to an ba ka fadan ba an ba ta zango yi taka zanzan dan ga wasu ayoyin guda biyu su rasu mana wannan bayani Allah ya ce وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم فليتقوا الله وليقولوا قولا سديدا الله يسير وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم waɗanda fa za su mutu su ma su ban nasu zuri'ar masu rauni za su ji tsoron kada wani ya zo ya handa mai dukiyar nan ya su ya tafi to wale ka tana ko ba su ji tsoron Allah ta su ya dukiyar wani yanda wane ya rasu ya bar ƴaƴanki da wannan ɗan dukiyar da ya ban mutu kai ma fa watan wata rana za ka rasa za ka ban nata ya kake so a yi da naka in ka tafi za ka so bayan ba ta ka bar zuri'ar ka wani ya zo ya mamaye dukiyar nan ya handale za ka so haka ba za ka ji daɗin wannan ba to kai ma ka yi takasan san ga wani shi ma in ya rasu nan to da ka zo ka handale dukiyar Allah. وليتقوا ya يفتقوا لك الله وليقولوا magana magana تفهم ta dace da لشريعه domin ku sani ba innal ladina innal ladina ya'kuluna amwalan yatama zulman innama ya'kuluna fi butunihim nara wa sayaslawna sa'ira innal ladina ya'kuluna amwalan yatama zulman lallai kan waɗanda suke cin zuciyar maraya suke cin zuciyar marayu ta hanyar zalunci inna ma ya akuluna to babu abin da suke ce ma kuskunan babu abin da suke ce ce bukin cikin kuskunan su nara illa wata irin wuta wuta ce suke ce tsirararsa wata ya tsalawar sa'ira kuma da sanu za su fita cikin wutar sa'ira gobe kiyama malamai suka ce duk cikin haramun din da ake ce babu wata haramun da Allah ya ce an ci wuta karara illa zuciyar malaya saboda hadarin ta duk cikin haramun abu za haramun ne abu za haramun ne abu za haramun ne wato in Allah ya ce an tuta turanta sai magana cin dukiyar maraya sai ya kuwa magana cin riba sai aka kira su da suna an tuta tsirara amma aka ce waɗanda suka ce dukiyar zulman da zalunci banda wanda ya fi ba da zalunci ba kamar wanne kamar da muke magana da ana tasarrafi da dukiyar nan ana samun riba ana fidda wani abu daga ciki ana ba shi suke juya dukiyar k'a ga wannan ya fi dukiya amma ba su zalunci ne ba na fata an gane wanda ya fi zalunci to shi ya ce ma kai ko hada aka zo da innama domin inna harfin na sabuwar tauhid karfafa magana ne hakika ma harafi ne tafsiri ya ce dan iyakar abu iyakar abu da ce mutum suna zuwa babu wani abu in ba wutar ba wuta ce tsoron ومو يتجسدون كثيرا مثل ولده مثل كثيرا وهو في القيامة ألا تكاد يمد لفعل مثل كثيرا ألا تكاد يمد لفعل كثيرا ملايين لك تبارك وتعالى تكاد يمد لفعل كثيرا ملايين أنا من يمد لقوة حلم أتري لكم قوة كل ذلك العلامة كم الله نقول لو كتير وقت من قلبه أما لسه متأثن إن الله يتأثن بقولي آية بزار متأثن تشاهد يتنى za ta yi mana bayanin yadda ake rabar gado cilla cilla idan mutum ya rasu ya bar dukiya wane a ba ki kaza wane a ba ki kaza wance a ba ta kaza in akwai wani a ba ki kaza wannan aya ta goma sha ɗaya za ta yi mana bayani akan gado na dangantaka ta jini Gado da dangantaka ta jini ta haɗa kiyaye ya haɗa jikoki da sauran ƙirƙirar wannan yan uwa yayye da ƙarni za ta faɗi mana haƙƙin kowa a cikin abin da za a baki na gado aya ta sha ita kuma za ta karantar da mu gadon da yake haɗuwa ta hanyar auratayya in miji ya rasu matar tana da kaso kaza shin matar ce ta rasu mijin ta yana da kaso kaza wa'annan ayoyi guda biyu ta goma sha ɗaya ta goma sha biyu a cikin wannan sura ta nisa'i sai aya ta ƙarshe a cikin wannan sura ta ƙarshen sura wacce ta kuma ce maganar gadon yan uwa na jini yayye ko kalle wa'annan ayoyi guda uku kafin alƙur'ani su suka raba gado duk wani kuma littafi raban gado kan wa'annan ayoyi guda uku ake wasu awa ake fasara duk inda komai gidan wani littafi in dai gado ne yana cikin wa'annan ayoyi ba a rage kowa ba ba a ba kowa ba duk wanda ya kamata ya gado ya shigo ciki kuma an faɗi gwargwadon abin da za a bari Allah akbar Allah ta taimake mu to kan wannan rabe-rabe ne in Allah ya kai mu gobe za mu dora in Allah ya kai mu gobe za mu tashi akan me ya cancanci a ci na gado in wani ya rasu Allah ka ba mu kyakkyawar rayuwa Allah ka baraka wa ta'ala ka ba mu kyakkyawar rayuwa a duniya ka ba mu kyakkyawar rayuwa a lahira ka tsirtar da mu daga azabar wuta ya Allah Allah ka taimake mu ka taimake addinin ka alhamdulillah akwai tambayoyi ko alaiki assalamu alaikum wa alaikum assalam eh, tambaya ta ana ce waɗanda suke rike dukiyar maraya hmm. amma ba a biya ta hmm. sai matsala ta taso za a biya masa kamar misali kuɗin makaranta hmm. sai a ɗiba ciki a biya haka duk matsalar da ta taso ah, sai a rika ɗiba ana yi masa marikin sai ke bayar da sai a taɓa dukiyar ya taɓa zuciyar malaya to nan akwai laifi ga rashin biyan dukiyar shi ya danganta gaskiya akwai laifi in ya kasance akwai wata hanyar da za a iya yi musu ɗannan abubuwa ba cikin dukiyar ba an gane wannan ko asali ne an su a juya sun ta ƙaru bai kamata a ajiye ta ba ana fitar da zakka in ta isa zakka ana yi musu ɗawainiyar ci ta wannan tsari ba za su wanda aka ɗauki tsawon shekaru ba ana wannan ana musu hidima ana biya musu kuɗin makaranta ana yi musu sutura cikin ɗinkin sallah to ƙarshen ta fasan da za a waiwaye ta ko ai mamaki ka yi ƙasa kwarai kuma ba ta ƙare duk da su aka yi mu ɗawainiyar duk da haka in akwai wata hanyar za a yi musu ɗawainiyar na bai kamata ba a taɓa musu wannan dukiya sai dai in babu amma in akwai hanyar da za a yi musu wannan ɗawainiya kai da kake ganin kana ke da wannan dukiya kana ga ba za su iya kasuwanci da ita ba ba ka iya kasuwa ba kuma ka ba wani kiyar tsoron zamanin nan kun na iya faruwa sai ka sai musu ceguna ka sai gidaje ka tsara ko ba haka ba ko gonaki ka ajiye musu ka wannan gonaki da ceguna ba ruwan kuɗi ba ne an gane wannan ko idan lokaci ya yi irin wannan da suka yi ƙoƙarin abin da Allah ya bar a ka sai ka sai taimaka kai musu da abin da ake samu na kwamitocin marayu shi yasa aka ɗora alhakin kula da marayu a kan sauran rayayyu in ka'ida ne ko kuma ka'ida gwamnati ya kamata shigo ta fidda kwamitocin marayu da tsakanin abubuwa ana taimaka marayun nan in babu to mutanen unguwa mutanen gari irin wa'annan kwamitocin marayu karka taimakawa domin a sauki nauyin irin wa'annan yara Allah ya taimake mu amma in ya zama tilas kai ba ka da shi ba hanyar da za a iya samun abin da a yi masa wani tsawainiya to ga dukiyar sai a ɗauka daga kuɗi a yi wannan ba a yi laifi ba amma in a ina za a ɗan za ku a yi abin to a ɗan za ku ɗaƙa da musu Allah ya taimake mu na Allah ya yana da bukatar addu'a domin akwai ta jarabawa da zai yi hmm. a roƙon malam da kan uwa musulmi a shafi addu'a Allah ya taimake to wani ɗan uwa ne zai yi jarabawa ya ce bar addu'a daga ƴan uwa musulmi Allah tabaraka wa ta'ala ya bada sa'a ga wannan jarabawa Allah tabaraka wa ta'ala ka bada sa'a mu ma sun jarabawa mu na ce muku rayuwa ne kuke ji daga duk jarabawa ake mana kullum cikin amsa jarabawa mu Allah tabaraka wa ta'ala ka ba mu cin nasara a wannan jaraba da ta jarabe mu a rayuwar duniya Allah na'am wani ce yana neman ƙarin bayani dangane da azumin suti shawa da ake bayan an gama ramadan manzon Allah shi ya umarni da ayi ko kuwa yana neman ƙarin bayani dangane da azumin suti shawa da ake bayan ramadan shin manzon Allah ne sallallahu alaihi wa sallam umarni ayi ko kuwa tambayar ke haka take hamsa mm. shine ƙwarai ƙwaran gaske Manzan Allah sallallahu alaihi wa sallam shi ya ce a yi azumin nan cikin shawwal har ma ya ce wanda ya azumci wata ramadan ya biyo baya da azumi shi da cikin wata shawwal to kamar ya azumci dukkan shekara ne za a rubuta mai ladan ya yi ce ai azumin shekara guda dingi an gane wannan ko sai ya ce wala hasanatu bi ajrika amsalha kikkiawan aiki ɗaya yana da ladan goma daga in kai shekara tana da kwana ɗari uku da sittin shekara in ka azumi talatin an kana da goma goma sau talatin nawa ɗari uku sai ka azumi shida cikin shawwal goma goma sau shida sittin ana da ladan ka da su shekara gaba ki ɗayanta haka manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya faɗa sannan kuma shi ma kuma yayi yayi sitti shawwal din ina fata an gane sitti shawwal din yana da matukar fa'ida sunna ta annabi sallallahu alaihi wa sallam inda hari a yi wannan kenan dan haka ma aka ce kana iya jinsu azumin ramuwa ko da ana jinsu azumin ramadan ko da mace ta yi hayar ana jinsu azumin ramadan to ana iya jinkirta azumin ramuwa a yi tattace wannan nan ana fita daga baya a ah, ramu azumin ramuwa kun fahimci wannan sannan kuma ana iya yin shi a jere ana iya yin shi ɗai ɗai ana iya yi ka huta shi ba dole ba sai an jera Allah taimake mu na'am malam a musulunci an ce sadaki dubu sha uku ɗari biyu da talatin da biyu wanda hmm. ya sanya mutane ba su jin ah, abinda musulunci ya ce sai ka sun sa matsayarsu sadaki dubu ɗari. Su ana gana sai nan ta aka yi mafi karanci kada ya kasa haka ne. Kada ya kasa dubu goma sai uku da waɗannan ƴan matsamfan da ta yi magana a da aka rubuta. Amma mafi yawa ba a ce ga iyaka ba. Ina ne wani kuma ba a ce ga iyakar ce ba. Har dubu ɗari da kake magana kai har dubu ɗari biyu. ya danganta ga samun wanda zai ba su zaɓi shi ake kallo an gane wani ko wani koko ne wani na ƙololuwa ne asara ne da yawa a wani ke ba wani abin damuwa ba ne an gane wani ko hannu baka hannu bare da ɗanyi kasa kasa kuma wata rana sun na umar ɗan yana khalifa a madina a masallacin manzan allah sallallahu alaihi wa sallam yana kwaɗo ba a cikin hudu bayan yake yake cewa za mu ƙayyade sadakin mace kada ya wuce kaza wata mata ta yi ta ce Allah bai ƙayyade mana sadaki ba Umar kada ka ƙayyade mana yace kin yi gaskiya ni kuma na yi kuskure kace na kuskure ƴan uwa matar da ta yi gaskiya ka fahimci wannan ko saboda haka kenan ba ƙayyade shi ba amma mafi ƙanƙanta da kada ya kasa haka kada ya kasa wannan adadi kasa da haka bai yi ba amma sama da haka illa ma sha Allah gwargwado yin ga za a iya da haka ma da an sa dubu ɗari dubu ɗari biyu gwargwado yin hanga za a iya ne ciniki ake tsayawa ake in an ce dubu ɗari ka ce na dubu arba'in dai shi ɗan ƙara da na ƙara biyar ana <laughs> da a daidaita Allah ya rike mu na wani na hukuncin mutumin da aka ba shi dukiyar maraya kula da ita da hmm. kasance yana juyawa sai barayi suka zo suka ta dukiyar gaba ɗaya ila hukuncin mutumin da aka ba dukiyar maraya juya sai barayi suka sake dukiyar gaba da sai ya biya ko ko ya za a yi hukunci ake nema da hukunci a nan gudun ba sai ya biya ba kai amincewa ce suka aka ba shi an gane wannan ko da haka in maraya sun sace ba sai ya biya ba na fata an gane in gobara ta kone ba sai ya biya ba an gane wannan ko in ya dauka ne zai je Kano sai ya ga a mota suka faɗi ba sai ya biya ba na fata an gane ba sai ya biya wa'annan abubuwa ba duk abin da aka amince a kai aka ba ka kuɗin wani abu ya faru a kai na haɗari ba a sai ka biya na fata an gane ai wancan mutum wanda aka ɗauki dukiyar ba aka bashi to amintacce da idanun mutane amintacce da idanun waɗanda suka ɗauki dukiyar da suka bai duk haɗar da zai iya biyowa baya to ba sai ya biya ba in kuma haɗinki ciye suna nan ya koya sai ɓarai sun sace ba sai ya biya ba sai dai kuma zai biya a lagara da fata an gane wannan akwai ran da zai biyan ba amma ba a duniya ba zai biya a lahira Allah ya taimake mu Allah ba mu dacewa sai ne kuma shi kenan Allah ya taimake mu Allah ka farsa mu cikin ne daidai Allah ka ba mu lafiyar zama lafiya da karo arziki da kwanciyar hankali ya Allah Allah ka ba ka mu zama lafiya Allah ka rauɗa ƙasa ta mu lafiya dukkanin fitintinu ana kawar daga wani ƙasa ta mu daga dukkanin duniyar musulmi gabaki ɗaya Allah Allah tabaraka wa ta'ala ka sanya mu shugabannin mu adalci yau an rasu da sabbin shugabanni wanda kuma za su ci gaba da mulkin wannan kasa zuwa shekaru hudu na tafi to ya albarka wata ana ka sanya mana albarka gabaki ɗaya mu da su ka ba su ikon yi mana adalci mu kuma ka ba mu ikon yi musu biyar da shari'a ya Allah Allah ka taimake mu ka taimake su Allah ka ba wata ƙasa ta mu zama lafiya Allah ka rasa ƙasa ta mu lafiya ka ba mu damana mai albarka Allah ka sa albarka a gonakin mu Allah ka sa albarka a kasuwannin mu Allah ka sa albarka a ma'aikatunmu Allah ka sa albarka a makarantunmu Allah ka sa albarka cikin gidajen mu ya Allah Allah ka zaba mana abin da ya fi zama alkhairi ka tabbatar mana shi ya Allah Allah ka zaba mana alkhairi ka tabbatar da shi ya Allah lokacin da kake ba mu Allah ka sa muku albarka Allah ka taimake mu tarbiyyar da su wa tarbiyyar ta addinin musulunci marasa lafiya mu Allah ka ba su lafiya marasa lafiya Allah ka ba su lafiya kuma Allah ka ba su lafiya ko in suka riga mutuwa ƴan uwa musulmi Allah ka ji kansu Allah ka gafarta musu Allah ka rahamce su mu da muke da Allah ka rayu muna masu imani idan mutuwar mu ta zo ya Allah ka tabbata muna masu imani Allah ka ba mu dace cikin al'amuran mu ne kullum gabaki ɗaya Allah Allah ka tada mu dukkanin alkhairi Allah ka ba mu gidan aljanna Allah ka ba mu gidan aljanna Allah ka kaddare muna daga cikin bayan ka mutu ga aljanna gobe kiyama اللهم ربنا آتنا نفوسنا تقواها وزكها وأنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها بغيت لنا ربنا وارحمنا فتقبل منا انك انت الفاتح الحمد لله لا تنسيه wani ina malin ya bani da aiki ba kullum malam haruna ni ce addu'a Thank you.